dan kwallon kungiyar real madrid gary yanzu zai kwashi kudai har fan 350 duk mako a kungiyar ta real madrid wannan ya biyo bayan amincewar da dan wasan yayi na karin kwantaraginsa har zuwa shekaru shida nan gaba a kungiyar ta real madrid a wannan makon ne aka zaɓi dan wasa gary ya kasance cikin waɗanda za su yi takarar neman cin kambin baladon o na bana shi dai wannan dan wasa a shekarar 2013 ne ya zo kungiyar ta Real Madrid daga kungiyar Tottenham. Shi ma Cristiano Ronaldo wanda yake kwasan fan 280 a kowane mako. An fara tattaunawa da shi a kan wani sabon kwantaragi. Ana kuma sa ran cewa zuwa ƙarshen shekarar nan zai kasance albashinsa ya fi na kowanne a kungiyar ta Real Madrid.